yi tunani ba dangane da yadda Allah ya halicci sama da ƙasa da yadda kai komo yake tsakanin sama da ƙasa azaba ta tabbata ga wannan mutum yanzu wani sai zo ya wuce sai ya ga kalli sun na wani ɗan adam sai ya tsari ta mamaki yanzu watakila wata na'ura in aka buɗe ta sai in ka tsaya ka kalle ta sai ta baka mamaki wanda ya yi ta kuma wannan wanda ya yi ta mutum ne wa ɗan uwanka ba haka ba ne to yanzu ka dawo ka kalli halittar mutum ɗan uwanka da aka yi Allah da ya faɗa babu wanda ya san matakan da ya bi ya zo duniya sai shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya san yadda aka yi to shi Allah ta'ala shi da ya san yadda aka yi shi yasa bayan ya gama faɗar matakai na halittar ɗan adam ولقد خلقنا الإنسان min سلالة sun طين ثم جعلناه نطفة fi ƙararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة إباما فكسونا الإبام نحما ثم أنشأناه خلقا آخر sai Allah da ya gama ya makan shi kirari yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqin albarka ya tabbata ga Allah wanda yafi kowa kyautata halitta to duk da yadda halitta dan adam take amma Allah ya yace la khalqus samawati wal ardi akbaru min halkin nasi halitta sama a wajen Allah da ƙasa ya fi girma fiye da halitta ɗan adam to ashe kenan in ɗan adam zai yi wani abu kaga abin ya baka mamaki ya burge ka to sana'ar da Allah ita ta fi cancanta ta burge ka ta baka mamaki kuma kai tunani akan ta shi yasa malamai suka ce a tafakkur yin tunani akan abin da Allah ya halitta sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa wannan yana daga cikin abin da ke karawa mutum wato imani sannan na biyu wato wai jiya an yi bayani an ce idan ana tsananin zafin rana a jinkirta sallah to ai ba mu muka ce ba manzan Allah ne ya ce ko kuwa wai shin ya halatta haka ya halatta mana annabi ya ce ku jinkirta sallah idan ana da tsananin rana domin tsananin zafi numfashi ne daga jahannama saboda haka addinin musulunci kullum muna ce Allah yana cewa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai takura ba in ana tsananin zafin rana to sai a dan daga kafa shi yasa kar ka je sallar juma'a dan uwa ana bala'in kwada rana ka je ka hau titi sannan ka je ka ɗauki goshin ka ɗaɗana a ƙasa kuma ka ce duk tsabar tawadu ne da tsoron Allah a'a wannan ya ci karo da fidira ta addinin musulunci bisa ga ka'ida wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai yi nufin ya ainihin wato takura mana ya tsananta mana ba a cikin addinin musulunci saboda haka wannan ka'ida ne manzon Allah ya ainihin wato bayar malamai sun ce da annabi ya ce afdalul a'mal mafifitan ayyukan shine as-salatu fi awwal waqtiha sallah a farkon lokacin ta banda lokacin da ake tsananin rana idan ana tsananin rana to a dan jinkirta amma yanzu mun sama kanmu ka'ida karfe ɗaya din nan fa in ta yi fato ba ja da baya dole sai an yi saboda haka Allah ya shirye da mu sannan na biyu ta ce tana tambayar akan wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ya ce karka ba abin da baka da ilimi akan shi karka bi shi da abin da baka sani ma to ka hutar da kanka akan wannan abu sai dai kawai in baka san abu sai kuma ka nemi sani akan ya abun yake domin inna sam'a ji wal basara da gani wal fu'ada da kuma zuciya dukkansu in mutum ya yi tunani mara kyau ya kalli abu mara kyau sannan kuma bayan ya kalli abu mara kyau ya ji abu mara kyau dukkansu abin tambaya ne gaban Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne a takaice sannan sai wannan yake tambaya yake cewa a jiya an yi magana dangane da abin da ya shafi shek muhammad nasiruddin albani da bimbas da usaimin ya ce ta akwai wasu suna maganin cewa annawazil irin a najeriya idan ya faru ko a wasu kasashe ai ba zai yi ba a tambayi su fatawa saboda ba a wajen suke ba da akwai ba ma wannan ba akwai malaman da suke ce musu ulama tahara malaman tsarki ne wai su bin ba da usaimin fatawarsu la yujawizu sarawil mar'a malamai ne wanda fatawarsu baya wuce wandan mace mai suke ne wai kawai baya wuce su bada fatawa kan haila da jinin biki da waye iya karatunsu su anan ya tsaya wai ba malamai bane da suka je fagen fama saboda haka duk abin da ya shafi harkar jihadi da abin da yake da alaka jihadi bai kamata su yi magana ba saboda haka wanda ma bai san fiqhul waqi ba saboda haka bai kamata yi magana akan abin da yake faruwa ba a duniya mu kuma qur'ani ya ba mu labari annabin Allah annabi Suleiman Allah bai lizumta masa ba a zamanin siyasan duk abin da yake faruwa saboda haka malami idan yana karantar da addini yana da amintattun mutanen da ya amince musu duk abin da yake faruwa a duniya ko a ƙasa sa iya zuwa su mai bayani malam ga abin da yake faruwa shi kuma sai ya faɗi hukuncin addini akan wannan abu wannan jaiz shi yasa alhuda huda da ya zo annabi suleiman ya ce mali la ara alhuda huda am kana min alghaibin la u'adhibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw li ya'ti bi sultanan mubin da ya zo fa maka fa ghaira ba'idin sai ya zauna zama bai mai nisa ba me yace ma annabi sulaiman ahaqu ma lam tuhitu bihi waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin ni na san abin da baka sani ba na zo maka da labari daga garin mi saba inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshin azim ya bashi labari annabi sulaimani ya ɗauki mataki akan labarin da alhudahuda ya yi ya ainihin wato kawo saboda haka wannan kuma wata ka'ida ce wasu suka kirkira don su ci mutuncin malaman sunna da shi amma dole in dai ana neman zaman lafiya tunda Allah da zai yabi malamai bai yabi kowa ba sai da ya ce ko na fil ilmi to ni na ga na aminta duk abin da ya taso a duniya zan dogara da malamai ne kafafu a ilimi ba zan dogara da mutumin da yake baddani da shi duka muna neman mafita ne ta hanyar karatu wani wata matsalar ta taso ta addini kadin fare shi sai ya ce to shi ma Allah bai sanya zai yi ba da kai da shi duk kurungumu juna ana neman yadda za a yi ka ko ga ba zai yi wato wannan dai gaskiya shine a takaice sannan mai ainihin wato wannan tambayar tana ainihin wato cewa eh, wannan yana tambaya dangane da abin da ya shafi hukuncin karatun lo ya hukuncin shi a musulunci ya danganta da manufar mai karatun ne al'ibaratu bil maqasi kowane irin abu ana lura da manufar mai yin abin ne saboda wanda ya je ya karanta karatun lo don ya kare gaskiya to wannan mutumin karatun shi ya yi. wanda kuma ya je karanta karatun lodan ya cuta da shi to sai ya je gaban Allah sai yi ya ainihin wato yi bayani musamman ma a irin matsalolin da ake fuskanta a Najeriya na kalubale musamman ta bangaren musulmi lallai yana buƙatar dole a tashi a wannan ainihin wato karatu sannan akwai wata tambaya wannan za ta ja mana lokaci akan abin da ya shafi sai gobe sai mu amsa cewa wani malami ya ce idan mutum yana da janaba ba zai karanta ƙur'ani ba ko mace idan tana haila to tambaye da suke na farko akwai ɗalibai makaranta ƙur'ani mata wata idan jini ya zo mata sai ta kwana bakwai tana haila to shin za ta zauna ne tilawan ya zube ko za ta karatun ƙur'ani sannan yin tambaya cewa suna kafa hujja da laye masu illal mutahharuna shin wannan hujja ne akan waccan dalilin nasu da suka kawo ko ba hujja bane insha Allah sai gobe sannan za mu ba da amsa akan wannan da izin Allah subhanahu wa ta'ala ok tafsirin da ake sawa ranar lahadi yakan canja mun manta ne karfe goma sha ɗaya suke sawa zuwa sha biyu duk ranar lahadi na haka gobe wanda za su saurara za su saurara karfe goma sha ɗaya ne zuwa sha biyu na rana a maimakon karfe takwas zuwa ainihin wato karfe tara na ainihin wato safe sannan jiya mun yi bayani mun ce wannan suke zuwa wannan da duk wanda saƙo zai ke masa mun faɗi wasu daga cikin manufofinmu na wannan makarantar muka ce alal aƙalla muna buƙatar dubu ɗaya a kwana goma da ya rage na ramadan kowa ya ji tsoron allah ya yi ya ainihin wato kawo jiya an yi wannan maganar kuma lami to ni zan fara bada nawa ko kuwa an ce ya ayyuhar rajulil mu'allimu gairahu allah li nafsika kana zatta alimu ko har daga ƙarshe yake cewa la tanha an khulqin wa ta'ti mislahu arun alayka idza fa'alta azim kar karka je ka hana mutane abu kuma kai abin ka kai kici kici da abin ka yi ko kuma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu da haka ni yanzu dan ba da nawa kuma zan biya mu mutum uku ne dan biya wa matata da mamana da kuma ni kaina saboda haka ganawa dubu uku saboda haka kuma kowa sai ya kawo nan shi أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه Ajiya na Malam Yusuf ma ya kawo nashi. يكاو ka rage hanya ko yanzu ka kawo ɗari ko ana bin ka ɗari bakwai e to shi kenan Allah ta'ala ya yi magana ya ce ula'ika da ya ce wa bashir ka yi bishara Allah ta'ala sai da ya kawo kalman bashir guri guda goma sha uku a cikin ƙur'ani yana bishara sai dai bushara iri biyu ne akwai wanda za a yi masa bushara da abu mai kyau shi yasa duk inda Allah ya bushara sai ya faɗa abin da aka yi bushara da waɗanda aka yi bushara a kansu a baya da ya ce wa bashirin ladina amanu sai ya ce wa amilu salihati anna lakum jannatin tajri min tatihal anharu ya yi faɗi wanda yawa bushara nan da ya zo sai ya ce wa bashir sabiri suwaye allazina idan asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma wani wajen sai yace bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina ayabtaguna indahum al-izzata fa innal izzata lillahi jami'a wani wajen kuma sai ƙara yin bushara ga masu imani cewa at-ta'ibuna al-abiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillahi wa bashiril mu'minin haka Allah ta'ala ya ainihin wato yi bushara sannan sai ka kaji Allah ta'ala yana yin bishara wuri goma sha uku yana yin bishara to wannan yana daga cikin guraren da Allah ya yi bishara amma ga suwa da masu haƙurin da in musiba ta same su sukan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalman isbir ka yi haƙuri sai da Allah ya ba manzan Allah haƙuri ɗaiɗai guri goma sha tara cikin ƙur'ani Allah yana ce masa ka yi haƙuri bir alama ya kuluna wa hajirhum hajaran جميلا واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب كو فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كو sannan Allah yake ce masa wasbir nafsa kama alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajaha sannan wasbir ma sabaruka illa billah wala tahzan alaihim wala ta fi dayqin mimma yamkurun inna allaha ma alladhina taqaw alladhina hum musinun Allah ya yi ta bashi wa ya haƙuri sadda mala'ika jibril ya samu annabi a cikin kogo manzan Allah bayan sun ci karo na ɗaya da shi karo na biyu wa'ayi ya dakata wa'ayi bai zo ba aka ɗan samu wani lokaci yana ba da labari ya ce baina ana amshi wata rana ina cikin tafiya a garin maka istami'tu sautan minas sama sai na ji wani sauti a sama farafa'atu basari sai na ɗaga idona ina daga ido na fa idal malakul ladhi ja'ani bi hira'in sai naga mala'ikan da ya zo min a kogon hira sai na ganshi ga mala'ikan nan jalisun alal kursi baina sama'i wal ardi yana zaune akan kujera tsakanin sama da ƙasa kai na kana cikin tafiya ka daga kai kaga abu zaune akan kujera tsakanin sama da ƙasa ba sai da hali ba manzon Allah ya ce sai na koma gida na ce matata zan miloni zan miloni ku ni ku lullube ni aka lullaba annabi wannan Allah yana cikin wannan bargon shine wahayi mataki na biyu sai Allah ya ce masa ya ayyuhal muddassir ya kai bawa wanda ka lulluba da bargo um ka tashi idan annabi ya tashi sai Allah ya ce masa um fa andir ka tashi yanzu ba zama bane ba magana lulluba bane wa'azi za a yi sannan wa rabbaka fakabbir ubangijinka ka girmama shi ta hanyar bauta masa shi kaɗai kar ka haɗa shi da kowa wasu ya baka fatahir sannan tufafinka ka tsarkake shi ita ce zuciyarka sannan wa fahajir sannan Allah ya magana ya ce wa annabi wa li rabbika fasbir ka yi haƙuri zuwa ga ubangijinka me yasa Allah ya fara ba annabi haƙuri saboda ya ɗauki wani aiki mai bala'in wahala zai yi shi yasa annabi luqmanu da ya kira yaron shi yana masa nasiha duk bayan da ya gama sai da ya zo ya ce masa ya bunayya aqimus salata wa amuru bil ma'arufi sannan wani a munkar sai yake masa wasbir alama asabaka sai ya kawo shi akan asaba fi ilmadin ka yi haƙuri akan abin da ya riga ya same ka wannan yanzu bahaushe ya ce mai haƙuri yakan dafa dutse ai mubalaga ne na cewa in ba ka da haƙuri duk abin da ka sa a rayuwa ba za ka yi nasara ba sannan kuma duk sanda ka ga abu ya faru mutane sun zagaye mutum ana ta bashi haƙuri to ba haka kawai ba ne akwai cutar da aka mene sannan za a ba hakuri ko ka taba ganin ba abin da ya faru kai a zagaye mutum ana cewa da Allah ya hakuri to kenan tun da kaga Allah ya ba annaba hakuri guri har ɗaiɗai goma sha tara to akwai abin da zai faru wanda za a yi masa shi yasa sai da wucewa sai a ce ya ayyuhal allazina zula alaihi dhikr ya kai wanda aka saukan ma da ambato sai ya go sai a ce masa innaka lamajnun kai dai mahaukaci ne bal qalu adgafu ahlamin an ce yaye-yaye mafarki ke za karanta baliftarahu an ce kirkirwaye bal huwa sha'ir an ce mawaki ne aka ce ma atina bi ayatin kama ursila al-awwal in kai annabin Allah ne ka zo mana da hujja kamar yadda annabawan farko suka zo da shi kai ba ma wannan ba ta kai ta kawo akwai wanda zai iya yin jara'a manzan Allah ya zo ka'aba yana ibada ko sallah ya iya zuwa ya shaƙi manzan Allah akwai ran da wani ya zo ya shaƙi annabi yana sallah da shaƙar ta kai shaƙa sai da ƙwalla ta fitowa manzan Allah sai na abakar ya ga shaƙan ya yi shaƙa ya zo ya bangaje shi ya ce a taƙatulu na rajulan a taƙatulu rajulan an ya ƙula rabbi Allah ya za ku zo ku kashe mutum saboda kawai ya ce Allah ne ubangijin shi akwai sadda za a je a ɗauko mahaifar raƙumi a zo a same a jiki dama Allah ya ce masa wale rabbika fasbir kai haƙuri zuwa ga ubangijinka magana kuma ya ce masa fasbir alama ya ƙuluna ka yi haƙuri duk abin da za su faɗa maka wa hajirhum hajaran jamila akwai mutumin da aka ba da labari benin aka ce ya shiga addinin annabi shi kuma baya nan ya yi tafiya ne da labari ya bazu cewa ya musulunta da ya dawo sai aka ce kai karanan labari ya cika gari cewa ka musulunta ya ce a shi karya ne shi baya nan ya yi tafiya ne sai aka ce to in kana so mu gasgata ka akan cewa baka shiga addinin shi ba ka yi tafiya ne ga muhammadu can a zaune abinda muke so ka je ka koma majina ka tofa mai a fuska manzan Allah yana zaune wannan mutumin ya iya jara a yi ya kalli fuskar manzan Allah ya koma majina ya tofa mai Kan yancin da kake wa'azi an taba ma haka eh aisha sa Allah ya ce ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika duk abin da za a faɗa maka na batunci da isgilanci da cin mutunci da ba'a da tsokana an faɗa ma wani wanda ya fi ka daraja kafin kai tun an faɗa maka sai ka shafa ma kanka kanka lafiya akan shi Allah ya saukar da wayo mai yu'addu balimu ala yadihi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma ar-rasul sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh wa kana ash-shaytanu lil insani khazula amma tunda Allah ya ce wa annabi wa li rabbika fasbir ka yi haƙuri zuwa ga ubangijinka haka manzan Allah ya yi haƙuri shekara ɗaya har shekara goma sha uku a garin maka sannan ya baro garin maka ya dawo madina haka dai aka ci gaba da yin haƙuri mu kuma a matsayinmu na al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu umarni cewa mu yi haƙuri gurare har guri guda shida Allah yana ce mana mu yi haƙuri ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun sannan ya faɗa ya ce wa qala musa da qaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha wal aqibatu lil muttaqin sannan haka Allah ta'ala ya take ce mana mu yi haƙuri wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin mu yi haƙuri sannan Allah ta'ala haka yake ta ce mana mu ainihin wato yi haƙuri to wannan haƙurin shi yake da wahalan gaskin gaske hatta wajen samun nasara akan kafare Allah ce mana yi bala in tasbiru ko wa tattaku wani wajen yace wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a in kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah ba abin da makircin makin addini zai muku wani wajen yace wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azumil umur in kuka ji tsoron Allah kuka yi hakuri jin tsoron Allah da yin hakuri akan bin Allah yana daga cikin al'amarra wanda suke wato manya-manya masu ainihin wato daraja al'imamu ibn kasir a wannan gaban ya kawo wasu bayanai masu muhimmanci yake cewa lamma faraga ta'ala min bayanin amri bi shukuri yayin da Allah ta'ala ya gama bayani akan umarni da kuma yin godiya dan Allah ya ce la in shakartum la azidannakum ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima sai yake shar'a fi bayanin sabari sai Allah ya shiga bayani akan bayanin haƙuri wal irshadi da kuma nuni wal isti'anati bis sabari was sala da kuma neman taimako da haƙurin da kuma yin sallah fa innal abda lallai bawa imma an yakuna fi ni'matin fa yashkuru alaiha ko dai ya kasance yana cikin ni'ima ya gode ma Allah mutanen duniya gabaki ɗaya nau'i biyu ne da wanda Allah ya ba da wanda Allah ya hana idan Allah ya baka me yake so kai godiya abin ake so kai kenan ko aufi fi niqimatin ko kuma mutum yana cikin wato azaba fa yasbiru alaiha sai hakuri akan ta in Allah ya hana ka me yake so kai ka hakura shi yasa ibn qayyim yace al-iman nusfun fi sabr wa nusfun fi shukr rabi yana cikin godiya ne rabi yana cikin hakuri in Allah ya baka ka gode in ya hana ka ka haƙura sai ya ce manzon Allah ya ce ajaban lilmu'min al'amarin mumini yana da ban mamaki la yaqdillahu lahu qada ba yadda Allah zai ba yadda za a yi Allah ya hukunta masa wani al'amari illa kana lahu khairan lahu fatisi ya kasance shine mafi alheri gare shi in asabatu sarra idan wadata ta same shi abin farin ciki abu mai kyau fa shakara kana khairan lahu sai ya gode ma Allah wannan shine wato mafi alheri a wajen shi mun faɗa mun ce da yawan mutane yanzu godiyar mai suke wa Allah me godiyar mai yanzu wani zai ta addu'a yana roƙon Allah ya bashi aure ya bashi mata doguwa fara mai hanci wane ne ta lissafi ita ba gajera ba ita ba doguwa ba ta dan baje mai ƙira coca cola sai ya aure ta ko kuwa idan ya aure ta maimakon in yana da kuɗi ranar auren ko washe gari ko kafin auren ya duba ya ibadiyar lazina amanu sai ya sa a siyo katar rago sai ya kalli mutum ne za su iya cinye katar ragon nan ko a soya ko a gasa sai ya gayyaci mutum ashirin ko talatin sai ce jama'a akwai cin rago sai a je a ci dan Allah in an je an ci ba za a samu lada ba shikenan a'a amma abin da zai yi kafin ranar ɗaurin auren za a gayyato makiɗa da mawaƙa da wane ne da wane ne a tsokanin Allah rigima kaga wannan ita ce godiyar mayayi saboda haka duk wanda Allah ya masa ni'ima ya gode ma Allah ta hanyar wannan wannan yayi butulci ba sunan shi godiya ba dan manzon Allah ya nuna mana cewa ba haka ake yin godiya ba sannan wa in asabahu darra in abu mara kyau ya same shi fasabara sai ya hakuri kana khairan la lahu wannan shine mafi alheri gare shi Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a mun halicci mutum yana da tsabar kwaɗayi idan masahu sharru jazu'a in sharri ya same shi kaga yana da raki amma wa idan masahu alkhairu manu'a in ya samu sai ya boye bayan kofa ya cinye kayan shi share baki bai ma so kowa ya san ya samu to ba haka al'amarin mumini yake ba in akwai ka gode ma Allah in babu a haƙura ita ce ka'idar rayuwa ta masu imani sai yake cewa bayan ya kawo aya wa bayyana ta'ala anna ajwada Allah ta'ala ya bayani lallai mafi kyawun ma yusta'anu bihi abinda ake neman taimako da shi ala tahammulil masa'ibi akan ɗaukar musibu shine asabar shine haƙuri Allah ya magana ya ce wa ibadana ko da ya magana akan ainihin wato annabawan shi sai ya ce wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin wa isma'ila wa idris wa dhul sai ya ce kullum min as dukkansu suna daga cikin masu hakuri sai yake cewa wassala da kuma yin sallah kamar yadda ya gabata sai yace ya zo a cikin hadisi mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idan hazabahu amru in al'amari ya tsanani ga annabi sallah sai ya sallah sai yace wasabaru shi hakuri sabarani nan iri guda biyu ne an shi sa a hadisi annabi yake cewa wasabaru diya'un me diya haske ko wallazi da ala shamsu diya'an wal qamara nuran malamai suka ce ai haske rana haske ne hasken wata ma haske ne amma me yasa Allah ya ce wal qamara nuran ash-shamsu diya'an wal qamara nuran saboda ai hasken wata bai da zafi ko yana da zafi hasken rana fa yana da zafi shi yasa saboda hasken rana yana da zafi shi yasa annabi da ya tashi yace was diya'un kenan haske ne ba haske ne kawai ba haske ne wanda yake yana ɗauke da zafi tare da shi to a haƙuri iri biyu ne akwai fasabarun ala tarkil mahari akwai haƙuri idan Allah ya ce ka bar abu ɗan uwa a haƙura a rage a bari shine wal ma'afi sannan wasabaru ala fi'il ta'at wal qudrat akwai haƙuri in Allah ya sa kai abu ya ce kayi kayi wasani aktsaru sawaban na farko ya fi yawan lada in Allah ya ce kayi abu kayi. yace li annahu al-maqsud domin shine abin da ake nufi idan Allah ya ce mutum yayi abu ya ki hakura ya ce ka bari ka ki bari ba za a je lahira ba za a je lahira idan ya sa mala'iku suka danki mutum suka danna shi wuta sai ya ce yanzu isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ko kai hakuri yanzu ko Allah ya sa kada kai hakuri ya rage naka ba abin da za ka yi Allah ya ji tausayinka ka ihu kai kuka kai kara. ƙara Allah ba zai ce to ya kamata a tausaya maka ba saboda an ga kana da raki isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum sannan kuma kai shiru ka daure ka cije ba ka ce ko uffan ba ba za a ce to ya kamata a tausaya ma ba ai an ga kana da bala'in da wuriya. isbiru aw la tasbiru mi sawa'un alaikum saboda haka tunda hakurin nan ya kunshi abubuwa guda biyu na farko in Allah ya ce mu yi abu mu yi in ya ce mu bari mu bari shi yasa Allah ya ce mana wa in tasbiru wa tattaku idan muka yi haƙuri muka ji tsoron Allah kar ka ɗauka wai kawai haƙuri wanda faɗan kalman tana da sauƙi amma aiki da ita yana da yana da wahala sannan ya ce wa amma sabar salis amma haƙuri na uku wa huwa sabar alal masa'ib wan shine haƙuri akan musibu da yawa wannan shi malamai suke ce ma ƙaddaran Allah mai raɗaɗi wani da yawa in abu na musiba ya sami baya iya haƙuri akwai shi da raki saboda haka ba haka kuma ɗabi'ar masu imani take ba sai yake cewa fa za ka aidan wannan ma wajibin wajibi ne in Allah ya jarabce ka da abu mara kyau ka yi haƙuri a kan shi shi yasa za mu ga wanda Allah ya fi jarrabawa da bala'i mafi girma su ne annaba. yanzu san Allah ya sha bamban da san ɗan adam mu ne yanzu idan muna son mutum babu yadda za a yi mu bari wani abu na cuta ya shafe shi amma Allah in yana son ka alaman yana son ka sai ya jarraba ka shi yasa za mu ga matakan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya biyo wajen rayuwa na farko tun yana ciki Allah ya karbi baban na biyu ya zo duniya da shekara hudu Allah ya karbi mahaifiyar da ni da ku kowa ya san wanda ya rayu tsakanin baban shi da maman shi yadda da iyaye suke da tasiri a wajen dan amma Allah ya karbi wa mahaifin annabi kuma ya karbi mahaifiyar na uku bai bar masa wani abu na dukiya ba wannan jarabawa ne ko ba jaraba ba ne jarabawa ne da haka annabi ya ce inna izamal jaza'i ma'a izamal bala'i girman sakamako a wajen Allah yana haɗe da girman jarrabawa ne wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum in Allah yana son wasu mutane sai ya jarraba su wanda ya haƙura ya ɗauki jarrabawan sai Allah ya ɗaga dare da shi ya bashi matsayi ya bashi lada wanda kuma ya ƙi haƙura sai Allah subhanahu wata'ala sai ya fushi da shi sai yake cewa kalista gifari min al-ma'ayib kamar mutum in yi abubuwa mara kyau wajibi ne tuwa kama qala abdurrahman bin aslam kama qala abdurrahman bin zaid bin aslam ya ce as-sabru fi babaini hakuri kofofi ne guda biyu akwai as lillahi shine bima habba. shine haƙuri lillahi shine abin da Allah yake so yi wa in saƙula alal anfus ko da ko abin ya maka nauyi in Allah ya ce a kafura kai sannan yace akwai kuma wasabaru lillahi amma kariha shine hakuri akan abin da ya shafi abin da ya shafi Allah wanda ya ɗora maka mara kyau ka yi haƙuri ko da ko abin bai maka daɗi ba sai ce man kana hadha fa huwa min as-sabirina duk wanda ya kasance daga cikin wannan nau'in yana daga cikin masu haƙurin da ake fatan zai kubuta a gaban Allah in Allah ya da Allah ka samu daga ciki yace wa qala ali bin husayn bin zain al-abidina idza jama Allahu al-awwalina wal akhirin in Allah ya tara mutanen farko da na ƙarshe yunadi munadi sai mai kira ya kira sai a ce aina sabiruna ina masu haƙuri suke liyadkhulul jannata qabla al-hisab saboda su je su shiga aljanna kafin a hisabi qala sai yace fa yaqumu qulqum minan nasi sai wata jama'a daga cikin mutane sai su tashi a taron tarin alkiyama fa tatalaqahumul mala'ikatu sai mala'iku su haɗu da wa'annan mutanen fa yaquluna tunda rana ce da Allah zai ce ya ma'ashar jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu a ce in ka isa in zaka shiga ko sama ko ƙasa ka boye ta ma sai kira sai a ga masu haƙuri sun tashi ila aina yabna adam ina za ku je ne fa yaquluna sai sai ila aljanna za mu tafi aljanna ne fa yaquluna sai sai qabla alhisab gafin ai maku hisabi qalu na'am sai sai eh za mu tafi aljanna ne tun kafin ai mana hisabi qalu sai mala'iku su ce wa man antum ku suwaye qalu sai su ce nahnu sabiruna mu ne masu haƙuri qalu sai su ce wa ma kana sabrukum wani irin haƙuri kuka yi ƙalu sai mutanen su ce sabarna ala ta'atillahi mun yi haƙuri Allah ya ce mu yi abu mun yi wasabar na an ma'asiyatillahi mun yi haƙuri Allah ya ce mu bar abu mun bari hatta tawaffana Allah har sai da Allah ya karɓi mu muna kan wannan halin qalu sai ce antum kama qultum udkhulul jannata fa ni'ma ajrul amili yadda kuka faɗa haka ne da haka ku shiga shi yasa Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sannan sai Allah ya ce ni'ma ajrul amilin sai ce allazina sabaru wa ala rabbihim ya tawakkalu wannan suka haƙuri wannan shine abin da wato shi allama ibnu kasir ya kawo dangane da ainihin wato wannan tafsirin nashi to a jiya muka ce za mu bayani ibnu kasir ya kawo ko al-imamu ibnu al-jawzi ko ibnu al-qayyim ya kawo cewa haƙuri yana da matakai wanda Allah ya faɗa cikin Qur'ani sama da guda goma sha wani abu yace na farko wanda yake so ya je ya duba madarijis salikina fi manzilati iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ya kawo anwa'us sabar nau'i nau'in hakuri ya kawo darajatus sabar darajojin hakuri sannan ya kawo manzilatus sabar matsayin hakuri da haka da darajatus sabar da anwa'us sabar din na tsallake su ɗaliban ilimi sai a je a koma madarijis salikina sai a duba bayanin da ibn al-qayyim yayi na farko ibn al-qayyim yake cewa manzilati sabar matsayin haƙuri ƙalal al-imam ahmad yace ce asabar fil qur'ani haƙuri a cikin alƙur'ani ya zo kusan su casa'in da wani abu a cikin ƙur'ani Allah yana ambatar kalmar haƙuri yace wa huwa wajibin bi ijma'il umma haƙuri wajibi ne in Allah ya ce ka yi abu kai in ya ce ka bari ka bari dole ne malaman musulmi sun yi ijma'i akan wannan sannan yace wa huwa nisful iman shi rabi ne na imani fa innal imana nisfu sabar wa nisfu shukur kamar yadda muka bayani a baya sai yace wa huwa Allah ya ambace shi ala akan matakai ɗaiɗe har guda ainihin wato goma sha shida na farko yace al'amru bi Allah ya yi umarni yace ce hakuri a ina yace mana ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru muyi hakuri haƙuri wasta'inu bis sabari was sala sannan na biyu annahyu an diddi Allah ya hana mu kishiyar shi idan an ce wane yana da haƙuri me kishiyar haƙuri shine rashin haƙuri ko to in Allah ya ce mu yi haƙuri to kuma ya hana mu kishiyar shine kar mu zamanto marasa haƙuri dan ba za mu iya tsayawa ba akan wannan addinin idan ba mu da haƙuri ko fito na fito da makiya ne ba zai taɓa yiwa ba idan ba mu in ba haƙuri sannan na uku yace as-sana'u yabo da Allah ta'ala yayi akan masu haƙuri sifofi guda goma ko sama da haka da Allah ya faɗa tun daga laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا أهدوا سيتي والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس da Allah ya gama sai ke ula'ikal ladina sadaqu wa ula'ika humul muttaqun ana cire ka daga cikin as-sabirina baka daga cikin wato ula'ikal ladina sadaqu wa ula'ika humul muttaqun sannan certificate din guda goma da ake buƙatar mutum ya ji da su gaban Allah tun daga innal muslimina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات akwai والصابرين والصابرات masu haƙuri maza masu haƙuri ne masu haƙuri mata sannan na hudu Allah ta'ala yana tare da su ko yana son su Allah yana son masu haƙuri ya faɗa ya ce wallahu ma'asa inna Allah yuhib wallahu yuhibbu sabiri Allah yana son mutane masu haƙuri ai babu gaman katar a ce ka samu garanti Allah ya soka sannan na biyar ya ce Allah ta'ala ya yi alƙawarin cewa yana tare da su da ilimin siyasan halin da suke ciki zai taimake su a ina ya faɗi wannan ya faɗa ya ce kan min fi'atin qalilatan galaba fi'atan kasiratan bi idnillah wallahu ma as-sabirin Allah yana tare da mutane masu haƙuri sannan abu na shida Allah ya ba da labarin cewa ikhbaruhu bi anna ashabi cewa shi haƙuri alheri ne ga masu ya ce wala in sabartum la huwa in yi haƙuri shine mafi alheri ga masu sannan abu na bakwai Allah ta'ala ya ba da labarin cewa wanda suke da haƙuri sai ya sakanka musu fiye da abin da suka yi na aiki ya ce wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu wallahi sai na sakawa masu haƙuri fiye da abin da suka yi na aiki sannan abu na na takwas shine shi Allah subhanahu wata'ala in ya tashi sakawa masu haƙuri to ba za a yi lissafi ba dan haka yace inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab in kana da haƙuri in an je gaban Allah in an tashi ɗiwo ladan za a yi ta kamfatowa ne ana baka ba lissafi sannan abu na takwas itlaqul bushra Allah ya yi bushara ga masu haƙuri ayar da muka karanta ita ce shine wa bashir sabiri ayo masu haƙuri wa bushara sune alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan abu na goma Allah ya yi alƙawarin su ya taimaka wa masu haƙuri sannan abu na goma sha ɗaya al-ikbaru minhu labari daga wajen Allah ta'ala cewa bi an ahlus sabari lallai ma'abuta hakuri sune ma'abuta al'amurra mafiya daraja ya ce wa laman sabara wa gafara inna zalika min azmin umur sannan abu na goma sha biyu al-ikbaru annahu shi Allah ya ba da labari cewa babu wani wanda zai je gaban shi ya haɗu da sakamako mafi girma irin mai hakuri da yana ba da labari akan abin da ya shafi jama'ar ƙaruna وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا أما سيسك تيمي وما يلقاها إلا إلا الصابرون با wanda zai haɗu da wannan sakamakon sai wanda ya haƙuri sannan ya ƙara faɗa ya ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa min illa zu hazin abi ba wanda zai haɗu da irin wannan sakamakon sai mutumin da yake da haƙuri abu na sha uku Allah ta'ala ya sanya masu haƙuri su zamanto su ne ababen da ake lura da su shi sai Allah ta'ala sai ji ya ce inna fi zalika laayatin li kulli shakur sannan abu na goma sha hudu yace al-ikbaru bi anna al-fawz al-matlub Allah ya ba da labari rabon da ake nema a tsira daga abubuwan da ake ki duniya da lahira to kawai zai samu ne ta hanyar haƙuri shine shine aljanna shi yasa in Allah in aljanna za su shiga aljanna za a ce me wal mala'ikati yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartu fa ni'ma uqbad in ba da hakuri zaka shiga aljanna wallahi duk wanda bai hakuri ba ba zai shiga aljanna ba sannan abu na goma sha ɗaya ko na sha biyar annahu yurisu sahibahu darajatal imama sai wanda yake da hakuri ne yake iya samun martabar shugabanci a cikin addini Allah yace na ji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah malamin mu sai yace qaddasa Allahu ruhahu yace na ji Sheikh malamin mu yana cewa wato da haƙuri ne da yaƙini bawa yake samu wato matsayi na imama a cikin addinin musulunci sai yace sai bayan ibn taymiya ya gama wa tala qawluhu ta'ala sai karanta faɗin Allah madaukakin sarki waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru mun sanya su shugabanni ne yayin da suka yi haƙuri sannan abu na goma sha shida shine iktiranuhu bi maqamatil islam Allah ya haɗa haƙuri da mukami na al-islam wal iman kama qarranahu Allah bil yaqin kamar yadda Allah ya haɗa shi da makami na al yaqin iman wa bit taqwa wa da imani da taqwa da kuma tawakkali da shukur wal amal salih da aiki mai kyau wal rahama da kuma rahama wani hada ya ce saboda wannan ne kana sabaru min al-imani bi manzilatin ra'as imani a jikin mutum yadda ka san kai ne dan haka min al a cikin jikin mutum yanzu tsakanin kan mutum da jikin shi akwai alaƙa ko ba su da shi sai za zaka ga a jikin mutum ma babu inda yake da alaƙa da shi kaman kan shi dan duk wata connecting da ke jikin dan adam zaka ga tana da alaƙa da kan shi sai yake cewa wala imana liman la sabara lahu wannan kuma ba shi da ba shi da hakuri to ba shi da imani kama annahu la jasad liman la ra'asa lahu inda mutumin da aka cire mai kai yana da jiki eh? wanda aka cire mai kai gangan jikin zai yi amfani ba zai ba saboda haka wanda aka cire mai haƙuri shi ma haka rashin haƙurin in ba sa a basu ya janyo masa rashin wa rashin ainihin wato imani to wannan yana daga ciki wanda yake so su yi je riba Umar radiyallahu anhu yake cewa wato mun kasance mun samu mafi daɗin rayuwa ne ko kuma yake cewa khairu aishin adraknahu bis bisabar mun riski mafi alherin rayuwa ne duniya da lahira ta hanyar haƙuri da muka yi maka ba Allah shi yasa hatta bautar gumaka ma in ba masu shi sai da suka ce annabi shi biru ala ali a yi haƙuri in ba yi haƙuri ba ba a iya bauta ma gunki saboda haka Allah ya bada haƙuri idan aka zo ana neman infaki wallahi in mutum ba ya haƙuri ba ba zai iya ɗauko kuɗin shi bayarwa saboda sanda ake cewa to ya kamata a taimaka sai shi ya halatto maka idan ana neman dubu ɗaya ne a wajenka kana da naira dubu goma sai halatta maka da matsaloli na dubu ɗari sai ce yanzu kaga fa akwai kaza kaga akwai kaza idan ba ka yi haƙuri ba wallahi ba za ka iya bayarwa ba saboda haka wannan shi idan aka dole sai mun zamanto masu haƙuri ta kowane ɓangarori na rayuwa sannan harkoki na addini da zaman tare da zaman unguwa da zaman gari sannan zai Allah ka sa mu to masu haƙuri to me aljaza'u sai Allah ya ce ulaika me eh? to ulaika masu irin waɗannan sifa alaihim salawatu min rabbihim suna da wasu salatoci daga wajen ubangijin su wa rahma kuma daga rahma malamai suka ce idan an ce alaihim salawatu min rabbihim shine suna da wata gafara daga wajen ubangijinsu su saboda haka malamai suka ce Allah da kanshi yana wa mu'minai salati da kuma mala'iku kamar yadda yake huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu Allah yana mana salati amma mu yi salatin Allah Allah yana mana gafara kuma yana mana ainihin wato rahama daga wajen shi sannan wa ula'ika humul muhtadun wanda suke da wannan sifa su ne shiryayyen bayan Allah a cikin wannan duniyar Allah ka samu daga cikin wato shiryayyen bayan Allah a cikin wannan ainihin wato duniya din to wannan shine abin da Allah ya faɗa to sai wani kaji yana ta buga falsafar banza mu mun idan musiba ta faru da mutum ai shine abin da muke karantawa a Fatiha cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in me yasa al-isti'ana yana daga cikin ibada ko bai daga ciki amma me yasa Allah ya yi takhsisin isti'ana bayan ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai malamai suka ce saboda mutanen duniya sun kasu gida hudu akwai man ya abudullah wa la yasta'inuhu akwai wanda yake bauta ma Allah bai neman taimakon Allah sannan akwai me man la ya abudu wa la yasta'inuhu akwai wanda bai bauta ma Allah kuma bai neman taimakon Allah akwai kuma man yasta'inu wa wala yasta'buduhu akwai wanda kuma yana neman taimakon Allah bai bauta mawa bai bauta ma Allah kai a matsayin ka na mutum musulmi me ake so ka zama shine ta'buduhu wa tasta'inuhu kana bauta ma Allah kuma kana neman taimakon Allah akan abin da ba wanda yake da iko akan shi sai Allah mu ɗauki misali Allah da ya tashi wajen haihuwa ya kasa mutanen duniya gida hudu ya ce lillahi mulku samawati wal ard sai yace ya khaliqu ya sha. Allah shi yake halitta abinda yake so ko ya ga dama sai yace ya habu liman yasha'u ina kan wani in Allah ya ga dama ya bashi mata zalla kawai wa ya habu liman yasha'u dhukur wani in Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa maza zalla kawai aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan wani in Allah ya ga dama ya hada masa ya bashi maza ya bashi mata sai yace wa yaj'alu man yasha'u a kima wanda Allah ya ga dama sai sanya shi bakararre ba zai haihu ba sai ce in kana mamaki sai ce innahu alimu shi Allah yana sanar da wanda ya ba maza yana sanar da wanda ya ba mata yana sanar da wanda ya ba maza da mata kuma yana sanar da wanda ya hana sannan kadiru Allah yana da ikon ya hakan kuma yayi yi mun gani ya ba wani mata ya ba wani maza ya ba wani maza da mata kuma ya hana wani to yanzu dan Allah ba da haihuwa haƙƙin waye sai muka ce to idan ka tashi za ka nemi haihuwa karima daga wajen Allah Sau wani malami zai ce ta ai ba sai ka ta Allah ba kai tsaye ai shi Allah kamar shugaban ƙasa ne kaji ana maganar Allah mutum yana buga misali da shugaban ƙasa. ai shi Allah kamar shugaban ƙasa ne yanzu me yasa idan barayi sun zo gidanka baka kiran yan sanda wane ne baka kiran Allah kake kiran yan sanda shin riko da sababi a musulunci ya halatta ko bai halatta ba idan misali ai yanzu yan sanda operation yaƙi da operation damusa da operation kura da waye da waye duk ga nan dai ba suna yawo a gari ba ana ganin su kuma suna da lambobin waya idan bala'i ya taso a sadda misali barayi suka shigo gidana ina istirja'i zan iya kira ta waya kuma zan iya ci gaba da istirja'i ko ba zan iya ba zan iya kuma idan abu ya fi karfin su idan sun zo ba suna cewa ba kayan aiki ba za su zo ba suna faɗa yi ba kayan aiki ba za su ba wani lokacin kuma sukan zo yi ba ta kashi su kashe a kashe su kama na kama to dan Allah shi waliyin da aka ce a kira a ajiye Allah na farko mai lamban wayan shi yana da lamban waya kuma dan Allah tun da ake kiran wali idan barawo ya zo ya taba kama barawo eh? saboda haka wannan kiyasi ne man ja'ala babai ne baban wahida faqad qasa qiyasan fasida Wanda ya ɗauko matsaloli guda biyu wannan da wannan to mu dai in musiba ta sami ba wanda za mu roƙe shi sai Allah wadda haka wanda ya je ga dama ya ce shi wani Allah zai riƙe to shi kenan ka kama gaibu ba washi kuma in ce ka kama gaibu to ka kama aikin banda kenan Allah ya kiyaye saboda haka wannan shi ne da haka siffar masu imani idan musiba ta zo Allah ya ce suna cewa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma a taba samu a zamanin annabi ba shi da ya fi kowa daraja musiba ta faru da wani daga cikin musulmi a ji wani yana kiran sunan annabi ya kyala Allah in ma har za a yi da ya halatta wanda ya kamata a kira sunan shi shine wa shine manzon Allah amma annabi bai karantar da haka bai ce a yi sai zo a yi ta wata falsafar banza a wani surutun banza da hayani Allah ya kiyaye sannan Allah ya ce mana mai inna me inna saba wal marwatan sha'a'illah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الإمام ابن الجوزي عليه تاغ جزار المسير يتي دليل سوكر ونن آير malamai na tafsiri sun yi maganganu guda uku Annan rijalan lallai wasu mazaje min al-ansari daga cikin mutanen madina min an kanin yahillu limanat daga cikin wa'anda suke ɗaga murya suke kiran sunan manat a zamanin jahiliya sai ce wa manat shi manat wani gunki ne sa Allah ya ce wa manat ta ukra kana baina makka wal madina yana tsakanin makka da madina qalu sai suka ce ya rasulullahi inna kunna na bai baina safa wal marwa mun kasance muna zuwa mu yi tawafi tsakanin safa da marwa ta aziman limanat saboda girmama manat fa hal alaina harajun an natufa bihima shin yanzu za mu iya yin tawafi akan su ba laifi fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-aya inna safa wal marwata min sha'airillah wannan magana ta farko kenan wanda ainihin wato rawahu urwa an aisha sannan magana ta biyu annal musulmi na lallai musulmi kanu sun kasance la ya na baina safa walmarwa. marwa ba sa yin dawafi tsakanin safa da marwa li'annahu kana alasafa safa tamafil akan safa akan wasu gumaka wa wani akwai wani batun batumi da kuma gumaka sai Allah ya saukar da wannan ainihin wato aya Ikirama da ibnu abbas suka faɗi wannan al-imam sha'abi yake cewa kana wasalin ala safa ya kasance akwai wani gunki a kan safa du'a isaf ana kiran sunan gunkin isaf wa wasan alal marwa da kuma wani gunkin akan marwa yi du'a ana kiran gunkin na'ila wa kana ahlul jahiliya mutanen jahiliya sun kasance yas'auna bainahuma suna zuwa zai su yi fi tsakanin safa da marwa suna kuma shafar waɗannan ainihin wato gumaka din walamma ja al-islamu sanda musulunci ya zo sai suka kame sai suka daina zuwa su je su yi wannan dawafin a wajen sai Allah ya saukar da inna safa wal sha'a min sha'airillah sannan magana ta uku anna sahabata lallai sahabban manzon Allah sun ce wa annabi inna kunna natufu fil jahiliya bayna safa wal marwa mun kasance muna zuwa mai dawafi tsakanin safa da marwa wa inna Allah ta'ala zakara tawafa bil baiti Allah ya ambaci tawafi a ɗakin shi can ya faɗa ya ce wal ya tawafu bil baitil ati amma walam yadhkurhu bayna safa wal marwa Allah bai ambaci wato dawafi tsakanin safa da marwa ba fa hal alaina min harajin shin akwai wani laifi akan mu idan muka je muka yi dawafi akan wannan tsakanin safa da marwa din sai Allah ya saukar da inna safa wal marwata min sha'airillah to malamai sun ce ba mishkila bane abubuwa su faffaru wannan matsalar ta faru wannan matsalar ta faru wani lokaci sai Allah ya tara abun sai saukar da matsala abu da zai magance wannan matsalar da suka faru na tambaya da aka yi ta yi akan wannan kadiyar guda daya shi yasa wanda yake ta tabu na littattafan ulumul qur'an sai ga matsala kadiyya daya sai a ce aya ta sauka akan abun ba su ɗi ba ba su bi ba ko kuma wane da wane da wane su tambaya akan kadiyar wane ya yi tambaya wane ma ya tambaya in aya ta tashi sauka sai ta bada amsa guda ɗaya akan tambayar da duka bangarorin suka ainihin wato yi to shine sai Allah ya ce mana inna safa lallai dutsen safa wal marwa da kuma marwa min sha'airillah malamai suka ce ash-sha'air shine alamat kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo a cikin kitabut tafsir da Abdullahi dan Abbas ya faɗa amma suka ce sha'air idan an ce sha'air huwa ma shara'ahu Allah li maslahatin duk abin da Allah ya shar'anta shi saboda wata maslaha la yu'rafu sirruha ba a sanin sirrin abin kal hajji was kaman aikin hajji da sa'ayi shi ake kira mai sha'airillah shi yasa yake wato fa ha min taqwal qulub shi kiyaye sha'airillah yana daga cikin ainihin wato taqwal qulub sai Allah ya ce faman hajjal baita wanda ya dumfari dakin Allah asalin alhaji shine alqasdu dumfaran abu to wanda ya dumfari ɗakin Allah ta hanyar yana so ya je ibada ta aikin hajji a ita mara ko umara to fala junaha alaihi an ya tawafu bihima babu laifi akan shi je ya tawafi akan shi malamai suka ce fala junaha ba wai ba babu laifi ba dole ne idan ka je aikin hajji sai ka je ka yi tawafi sannan Allah ta'ala ya ce wa man tatawwa khairan wanda ya tawafi a matsayin aikin alheri to fa inna Allah shakirun alim shi Allah madaukakin sarki shakirun ne sannan abin godiya ne ya yi abin da ya cancanci a gode masa sannan alimun Allah subhanahu wa ta'ala masani ne ya san wanda yake gode masa in yi masa ni'ima kuma ya san wanda yake me wanda yake ainihin wato butulce masa sannan Allah ya ce mu innal ladina yaktumuna ma للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك الله سأل الله تعالى يشغل بيان إن الذين lalle waɗanda ya na suke ɓoyewa ma anzalna min albayyinati abinda muka saukar da shi na ainihin wato hujjoji wal huda da kuma shiriya min ba'di ma bayyana hulin nasi bayan mun yi bayanin shiga mutane al-imam ibnu jarir tabari yace annasu anan sune al-fariqaini ko al-fariqani sune al-yahud nasara tunda su Allah ya saukar wa da littafi kafin kowace al'umma sune min ba'di ma bayyana hulin nasi bayan mun riga mun yi bayanin shi ga mutane al'imamu abu huraira yana cewa wallahi ba dan ayoyi guda biyu ba cikin littafin allah da ba wanda zan ba shi labari dangane da wani abu wanda ya shafa allah ya ce aya ta farko ita ce wannan aya ta biyu kuma faɗin allah cewa iz allahu mithaqan alladhina utul kitaba sanda Allah ya ɗauki alƙawari da wanda ya ba su wani abu na ilimin littafi cewa la tubayyinunnahu lin-nasi lallai lamal amri sai kun wa mutane bayani wala taktubunahu kada ku kuskura ku koye musu in ko mutum ya san abu ya koyi to akwai matsala sannan Allah yake cewa min ba'ad ma bayyanahu lin-nasi bayan mun riga mun yi bayanin shi ga mutane sannan yake fil kitabi a cikin littafin littafin zai iya daukan attaura zai dauka injila sannan zai iya daukar mai zabura dan haka malamai suka ce kullum akwai ka'ida ta abun nan suka ce al'ibaratu umumul ladzi la bi sabab dan haka ibn qayyim ya kawo ka'ida shamila cewa duk wata aya da Allah yake magana da yahuda da nasara to sanda kai ake karanta qur'ani kake ji kar ka dauka da su ake kai ka dauka da kai ake shi zai baka daman qur'anin yayi maka tasiri amma in ka dauka cewa eh to ana maganan yahuda da nasara ne mu kuma ai ba yahuda bane da da nasara to sai ka manta annabi ya faɗa fa ya ce latattabi unna sunanan ladina man kana qablaku sai kun ba hanyar su hazwan na'al bin na'al ka manta karmi kafar dama da kafar mi hagu har manzon Allah yake cewa in an samu wani daga cikin wancan al'umman yana iya yin zina da maman shi akan hanya sai an samu wanda wallahi a cikin wannan al'umman su yayi haka kenan ka iya zama ga kada suna na musulunci da kuma me ainihin wato ikirari na musulunci amma kana kamface da wasu ɗabi'u daga cikin ɗabi'un yahudu ko ɗabi'u na ne na ainihin wato nasara sannan Allah sai ce ula'ika irin nan ya la'anuhum Allah Allah ta'ala ya tsine musu sannan wa yal'anuhum la'inuna kuma masu tsinuwa ma suna tsine musu to sai gobe idan mun sai mu ji suwaye masu tsinuwan sannan kuma wannan labari Allah yake ba mu ko umarni ne sannan kuma mu faɗi matsayin tsinuwa da bayanan da malaman sunna suka yi magabata da yanzu da hadisan manzan Allah akan ainihin wato tsinuwa sai gobe idan Allah ta'ala ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu kafin nan akwai muhadara muna sanar da muhadara ranar talata a makarantar Jamil wato Abdulkadir nan Bimaro insha Allah zan je in mamata mu muhadara insha Allah ranar talata ina ganin da ranar litinin in na samu lokaci da izinin Allah sau da ana sanar da mata mata ne kawai ba eh karfe tara ne karfe tara ne na safi Allah ta'ala shirye da mu